Korintiya ta biyu Sura ta biyar Gama mun sani in an rushe jikinmu na wannan duniya, Allah ya tanadar mana jiki a sama, wato wanda shi kansa ya yi, wanda zai dawwama. A jikin nan muna ajiyar zuciya, mun ƙosa mu samu a suturta mu da jiki namu na sama, gama in aka suturta mu da shi, ba za a same mu tsirara ba. sa'ad da muke zaune a cikin jikin nan na duniya nishe muke domin matsuwar da muke sha ba domin muna so mu rabu da jikinmu na wannan duniya ba ne amma don so muke yi asututta mu da na sama domin mai rai ya shafe mai mutuwa Allah kuwa shi ya tanadar mana wannan sakewar shi da ya ba mu ruhunsa domin tabbatar da abin da zai yi a nan gaba. saboda haka kullum muke da ƙarfin zuciya mun kuma sani muddin muna tare da wannan jiki a rabe muke da ubangiji domin zaman ban gaskiya muke yi ba na ganin ido ba hakika muna da ƙarfin zuciya mun kuma gwammace mu rabu da jikin nan mu zauna a gun ubangiji saboda haka ko muna gunsa ko muna a rabe da shi burinmu shine mu faranta masa zuciya don lalle ne a gabatar da mu duka a gaban kursiyin shari'a na almasihu domin kowa ya samu sakamakon abin da ya yi tun yana tare da wannan jiki ko mai kyau ne ko kuma mara kyau da yake muna tsoron ubangiji shi ya sa muke ƙoƙarin rinjayar mutane yadda muke kuwa ai sananne ne ga Allah muna fata kuma haka abin yake a lamirinku har wa yau kuma ba yabon kanmu muke yi a gare ku ba, sai dai muna ba ku hanyar yin takama da mu, don ku sami yadda za ku mai da jawabi ga waɗanda suke fariya da mukaminsu, ba da halinsu ba. In hankalinmu ya fita, ai saboda Allah ne, in kuwa a cikin hankalinmu muke, ai ribar ku ce. Ƙaunar almasihu a gare mu ita take mallakar mu, saboda haka mun tabbata da yake wani ya mutu saboda dukkan mutane. ashe kuwa mutuwarsa ce dukansu ya kuwa mutu ne saboda dukan mutane domin waɗanda suke a raye kada su yi zaman ganin dama a nan gaba sai dai su yi zaman wannan da ya mutu saboda su aka kuma tashe shi saboda su saboda haka a nan gaba ba ma ƙara duban kowane mutum bisa ga ɗabi'ar jiki kawai domin ko da yake mun taɓa duba almasihu bisa ga ɗabi'ar jiki yanzu ba ma ƙara dubansa haka, saboda haka duk wanda yake na almasihu sabuwar halitta ne, tsohon al'amari duk ya shuɗe, gashi kome ya zama sabo. Duk wannan kuwa yin Allah ne, shi da ya sulhunta mu da kansa ta wurin almasihu, ya kuma ba mu aikin shelar sulhuntawar, wato Allah ne, ta wurin almasihu yake sulhunta ‘yan Adam da shi kansa, ba ya kuwa lasafta laifofinsu a kansu ba. ya kuma danƙa mana maganan nan ta sulhuntawa. Saboda haka mu jakadu ne na almasihu, wato Allah na neman mutane ta wurinmu, muna roƙonku a madadin almasihu, ku sulhuntu da Allah, shi da bai san zunubi ba, Allah ya mai da shi zunubi saboda mu, domin mu mu sami adalcin Allah ta wurinsa.